uwa ku sani ƙur'ani mai tsarki saƙo ya zam daga jalla maɗaukakin sarki zuwa ga bayi don sha'anan su ya yi sauƙi da nufin su bi shi gaba sami'il alim min shaitanin rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim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 ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna ƙara ƙaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu ya kuma kyautata namu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana addu'o'inmu da muke roƙonsa dare da rana a wannan wata wanda yake mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa ƙasarmu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan wani alheri da yake ba wata ƙasa Allah ya bamu a Najeriya dukkan wani sharri ko bala'i ko fitina da yake tunkuɗe wata ƙasa Allah ya tunkuɗe shi daga gare mu a Najeriya yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha ɗaya a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu insha Allahu ta'ala in akwai tambayoyi sai a kawo mu fara da su ko akwai ko to bismillah wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu don allah malam muna so a gaya wa a don allah muna so a gaya wa malam akwai wani masoyinsa mai sauraron karatun shi a koda yaushe a sa shi a addu'a shekaran jiya an yi kidnafin din shi a makaranta sunan shi hamza to muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa nan waɗanda suke masu girma na alhayu alkayyum na Allah ta'ala ya kubutar da ɗan uwanmu Hamza Allah ta'ala ya kubutar da shi Allah ya kare rayuwarsa ya kare mutuncinsa ya kare lafiyarsa Allah ya kare masa imaninsa Allah ya dawo da shi zuwa ga iyalansa da 'yan uwansa a cikin halin aminci dukkan wani wanda aka yi garkuwa da shi aka yi kidnafin ɗinsa a ko'ina yake muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da shi sauran waɗanda aka yi kidnafin a ƙasar nan suke hannu Allah ta'ala ya kubutar da su muna roƙon allah ta'ala ya kare musu lafiyarsu allah ta'ala ya kare musu mutuncinsu allah ta'ala ya kare musu rayuwarsu gaba ɗaya bayan addu'a kuma babu laifi a aiki da dama a tunatar da su waɗanda suke kidnapping ɗin wannan sana'a ta kidnapping haramun ce na cikin mafi munin aiki da ɗan adam zai samu kansa yana aikatawa don fitinar muminai ne saka masu imani a cikin halin kunci ne takurawa mutane ne kai ka sawwara a ce mutum an sace ɗansa ko ƙaninsa ko mace an yi garkuwa da mijinta don allah ina kwanciyar hankali da ita don allah akwai fitinar da ta kai wannan a rayuwa babu fitinar da ta kai wannan wannan fitina ne na al'umma kuma duk waɗanda suke fitinar da al'umma allah ta'ala ya ce zai kai su zuwa ga wuta innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat ثم لم يتوبوا falahum azabu jahannam wa lahum azabul cikin suratul buruj aya ta goma Allah ta'ala ya ce lalle ne waɗanda suke fitinan muminai maza da mata kuma ba su tuba ba a gaya musu cewa suna da azabar wutar jahannama kuma suna da azaba na wutar hariq gobe kiyama duk mutumin da ya samu kansa yake kidnafin wasu ya sani cewa fa duk abin da Allah ya rubuta arzikinka ne wallahi tallahi billahi babu mai hana kashi shi ko baka sace wani ba rabon mutum baya hawa bai rabuwa da shi ba haushe ya ce wai rabon kwado baya hawa sama ko ya hau sai ya sauko in abu rabonka ne ko baka sace wani ba wallahi ko ɗaki kashe ka kulle sai ya bi ka cikin ɗakinka duk abin da Allah ya sa rabon mutum ne ba yadda za a yi wani ya raba ka da shi mu duba hadithi na imamu ahmad bin hanbal a cikin sahihul jami hadithi na 1658 da manzon Allah tsira da abinci tabbata gare shi ke cewa inna ruhal qudusi nafasa fi rau'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه في معصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته manzon Allah ya ce rai ta sani tun lokacin da mala'ika zai hura ran dan adam rai ta sani ba za ta rasu ba ba za ta koma zuwa ga Allah ba sai arzikinta da ajalinta ya cika arzikin da Allah ya sa za ka mallaka ko ba ka yi kidnafin ba dole sai ka ci kayanka ka bar duniya idan Allah ya kaddara za ka mallaki miliyan talatin arba'in hamsin 100 biyar in ma biliyan kaza ne wallahi ko ba ka yi kidnafin ba za ka mallaka kuma ba wani wanda isa ya rage maka naira ɗaya a duniya allah ya rubuta ne so in kai haƙuri zai zo ta bin allah in kuma kai gaggawa to sai ka nemo arzikin ta sabon allah babu ran da za ta rasu sai ajalinta da arzikinta ya cika sai annabi ya ce fattakullaha ku yi takawa zuwa ga allah wa ajmilu fi talabi ku kyautata nema wala yahmilannakum istibta'ur rizq kada ku yarda jinkirin arziki ya sa ku nemi arziki ta sabon Allah abin da yake wurin Allah ba a samun sa sai an yi wa Allah biyayya so da ka duk abin da kuke nema wallahi alazim cikin bin Allah akwai shi ko me mutum yake nema in arzikin ka ne ko baka yi garkuwa da wani ba idan ka dawo a cikin gidanku ka zauna ko rake kake kasawa idan Allah ya ce za mallaki miliyan 500 ba wanda ya sai hana ka mallakanta in Allah ya ce za ba mai hana ka so da ka balma sabon Allah yana sa arzikin naka a yi jinkirin baka ne abun da za a baka ka more shekara talatin sai a bari sai saura wata uku ka rasu sai a baka kuma aka baka sai a cire albarkar ka tara kudin ka mallaka amma kana zaune a wurin da babu wutar lantarki babu ruwan famfo babu gado babu fanka balle ac to ina kwanciyar hankali ko nawa mutum ya mallaka babu kwanciyar hankali a cikin wannan nasiha ta ga waɗanda suke wannan aiki din shine su tuba zuwa ga Allah is not late duk abin da mutum yake na zunubi in ya tuba kofar Allah ta tuba abu da take kowane irin zunubi mutum yake mu duba magana da Allah ya fada da ya kira bayin da zai musu rahama sai yake cewa walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu azabu yawm ƙiyamati. qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima wa man taba wa amila salihan fa ka duba suratul furqan aya ta 69 aya 70 aya 71 ka waɗannan ayoyi ka ga yadda Allah ta'ala ya yi magana a kai. waɗanda suke ba su yi wa Allah shirka da komai ba sa kashe rai ya kira dukkan zunubai daga ƙarshe ce duk wanda yake wannan zunuban ya faɗa cikin ƙazanta sai ce illa man taba banda wanda ya tuba wa amana yi imani wa amila amalan salihan ya aiki na kwarai fa'ula'ika masu wannan siffa yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat Allah yana canja musu munanan ayyukansu zuwa ga kyawawa yanzu idan za su tuba idan sun yi zunubi dubu goma saboda rahamar musulunci Allah zai kankara zunuban dubu goma ne sai kuma ya ba su lada dubu goma shi ne fa'ula'ika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat zunubin ma sai koma hasana so da haka nasiha ta ga wanda suke wannan sana'a din arziki Allah yake bayarwa ba kidnapping ko garkuwa da mutane ko banditire ba rufin asiri Allah yake bayarwa duk abin da aka sami Allah ko an samu babu albarka a ciki kuma duk wani mutum abin da ya haka ake masa kula ga wannan Allah ta'ala ya ba su ikon jin wannan nasiha su tuba su koma zuwa ga Allah Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wannan ya ce wallahu ta'ala alam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya jika mahaifan malam ya kare shi daga sharrin mahassada amin ya hayya qayyum malam a cikin tafsir din da aka yi jiya goma ga watan ramadan na ji ka tsoratar sosai akan riba shin dan allah malam mecece riban nan ya shek bismillah ma'anan riba a cikin harshen larabci shine aziya ziyada fi shay'in makhsusin ƙara wani abu akan wani abu shi ake kiransa riba lughatan wato the literal meaning na riba wastilahan ma'anansa istilahi shine yin ƙari na kuɗi akan wani adadi daga lokaci zuwa lokaci wannan ƙarin ko ya zama sau ɗaya ko ya zama sama da sau ɗaya idan ka duba cikin nurin aladdar jerin gwanon fatawoyin sheikh muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullah a mujalladi na biyu nan ba na goma sha shida ya ce abin da ake karawa akan dukiya daga lokaci zuwa lokaci shine riba kamar yadda allah ta ke cewa wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda allah sai ka wannan aya ta cikin suratun rum aya ta 39 da allah ta'ala yake magana akan dukkan wani abin da muke exchanging a kara wani kuɗi akan kuɗin da ya bayar don ya karu a wurin Allah baya karuwa amma abin da muka yi na sadaka kuma shi yake karuwa a wurin Allah so da haka wannan abin da ke karuwa daga lokaci zuwa lokaci shi ake kira riba a baka kuɗi asalin riba a jahiliya aka fara ba ɗabi'a ce ta musulunci ba tun asali historically aikin jahiliya ne a jahiliya ne sai mutum ya samu ɗan uwansa sai ya bashi bashin misali ka ce naira dubu goma sai ce na baka naira dubu goma in za ka dawo min da shi bayan wata ɗaya za ka ƙara naira ɗari biyar a kai in za ka kawo bayan wata biyu za ka ƙara naira dubu ɗaya a kai to sai a ci gaba da yin wannan kuɗi yana ƙaruwa ko kuma in ajali ya zo ƙarewa sai ka kawo kuɗin sai ce kana son ƙarin bashi e nawa ne dama na baka dubu goma nawa ka kara ɗari biyar to yanzu ka koma da shi gaba ɗaya na ƙara baka bashin dubu ɗaya dubu goma da ɗari biyar sannan wata mai zuwa sai ya mun min kuma dubu goma sha ɗaya to sai ajalin ya ƙare sai a ci gaba da ƙarawa wannan shine asalin abin da ake a jahiliya musulunci ya hana riba ne saboda babu taimako a ciki shi kuma addini yana so a taimaki wanda bai da shi idan yau kana cikin bukata za ka biya kuɗin makarantar 'ya'ya ko kuɗin asibiti ko wani abin da ya kama da wannan sai ka zo ka same ni sai na ce na baka bashin dubu hamsin bayan wata shida ka da shi za ka bani dubu sittin na taimake ka ban taimake ka ba in taimako ne yadda na baka tun da na fi ka rufin asiri sai ka dawo da wannan daidai wa daida amma in na kara to cutar da mai rauni ne shi kuma allah bai yadda a cutar da mai rauni ba kuma allah bai yadda yi aiki da kuncin da wani ke ciki ba a ƙara takura masa don an san babu yadda zai yi matar ka na asibiti za a mata sajiri ba ka da kuɗi kuma an ce ko a yau ko za ta iya rasuwa kuma sai wani ya ce nawa ne kudin sajiri dubu talatin sai ya ce ga dubu talatin za ka biya ni bayan wata shida za ka bani dubu arba'in ai don sai rayuwata sai ka karba ko amma ai bai taimake ka ba in taimako ne sai ce ga dubu talatin dubu biyar gudumawa ta dubu ashirin da biyar bashi ta shi ne taimako amma a ƙara maka kana cikin halin kunci ba a taimake ka ba so musulunci asali ya haramtar da riba daga cikin hikimomi masu yawa akwai hikimar kare mai rauni kada a yi ƙoƙarin exploiting raunin mai rauni a cutar da shi sai addini ya kare shi shi yasa riba take da hatsari kuma aka yi tsinuwa a kanta ga hadithin la'ana rasulullah akilar riba wa mukilahu katiba huwa wa shahidaihi kala hum sawa'un hadithin muslim na 1598 dukkanin su annabi ya tsine musu albarka shi yasa ta kowane bangare ba a so a yi taimakekeniya akan riba Allah ta'ala ya kare mu daga riba Allah ta'ala ya ciyar da mu halal waɗanda suka samu kansu a cikin hali na riba ta kowane ɓangare Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ya ba su hanyar rayuwa da take nesa daga riba Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare insha Allah na'am a'udhu billahi minash من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يضلل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عندكم عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تغتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Allahu akbar ya ayyuhan ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu idan za ku ba da bashi tsakaninku da juna zuwa ga wani lokaci da yake sananne ku rubuta wal yaktub bainakum katibun bil adl mai rubutawa sai rubuta tsakanin ku da adalci wala ya aba katibun ayyaktuba kama allamahu kada bai rubutawa ya ki rubutawa kamar yadda Allah ta'ala ya ilmantar da shi falyaktub sai ya rubuta wal yumli lillazi alayhi alhaqu wal yattaqillaha rabba sannan wal yumli lillazi alayhi alhaqu wanda a kansa akwai wannan haƙƙi na bashi din sai yayi imla'i ya rika dictating kuma wal yattaqillaha rabba yayi takawa zuwa ga Allah mahalicinsa wala yabkhas minhu shay'a kada ya ɓoye wani abu ko ya rage wani abu fa in kana allazi alaihi alhaqqu safihan idan ku wanda ake bin sa bashin nan ya zama mutum ne da bai da wayo au dha'ifan ko mai rauni au la yastati'u an yumilla ko bai da ikon da zai iya faɗa ana rubuta yayi dictating Lil waliyuhu bil adl to waliyinsa sai ya faɗa a rika rubutawa da adalci wastashidu shahidaini min rijalikum ku samu shaidun mutane biyu daga cikin mazajen ku fa in lam yakuna rajulaini in ba a samu mazaje biyu ba farajulun namiji ɗaya wamra atani da mata biyu mimman zauna mina shuhada daga cikin waɗanda kuke yadda da su daga cikin shaidunku an ta ihidahuma fatu zakira ihdahuma al-ukhra idan ɗaya ta kauce wa hanya ko ta manta ko ta ɓata, yar uwarta na tunatar da ita wala ya abashu shuhada'u idza ma du'u su shaidu idan an neme su kada su ki a lokacin da aka kira su wala tasamu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajali kada ku yi ƙasa a gwiwa wajen rubuta shi karami ne ko babba zuwa ga ajalinsa zalikum aqsatu inda Allahi wannan shi yafi zama adalci a wurin Allah wa aqwamu lishahada kuma yafi tabbatar da shaida wa adina Allah tartabu kuma shi yafi nisantar da ku da kaskantar da ku daga kokwanto illa an ta kuna tijaratan hadiratan sai dai in kuma ya kasance kasuwanci da za ku yi a yanzu take tsakaninku da juna a yi cinikin a biya na na kum da ke gudana tsakaninku falaisa alaikum junahun Allah a nan babu damuwa in ba a rubuta ba wa ashidu idza tabaya'atum lokacin da kuke kokarin kulla kasuwancin an gama to a nemi shaida su shaida a nemi shaidu su shaida wala yudarra katibun wala shahidun kada mai rubutawa da mai shaida a cutar da su yana kuma daukan kada mai rubutawa da mai shaida su cutar da wasu wa in taf'alu in kun aikata cutarwan cutarwan nan fa innahu lalle shi fusuqun bikum ya zama fasikanci ne gare ku wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa kumulla Allah zai ba ku ilimi wallahu Allah bi kulli shay'in kan komai da komai alimun mai ilimi ne wannan ita ce aya ta 282 a cikin suratul baqara ita ce amin ya ita ce mafi tsawon aya a qur'ani hiya atwalu ayatin fi kitabillahi azza wajal ita ce mafi tsawo wace ce mafi gajartan aya a cikin ƙur'ani sun na'am na'am da al-huruf al-muqatta'a ka cire huruf al-muqatta'a na'am aran ma yace thumma nazar <laughs> wal asr harufa nawa ne ga wawun ga alif ga lam ga ainun ga sadun ga ra thumma nazar thumma nazar harufa nawa harufa biyar wace sura suratul muddathir aya ta nawa ta 21 jazakallahu khairan aya ta 21 kaji wani dan uwa na gardi anan Eh, aya ta 21 a magana mafi inganci in ka cire alhuruf almuqatta'a al thumma nazar suratul mudaffir aya ta 21 ita ce mafi gajartan aya a qur'ani wannan kuma ita ce mafi tsawon aya a qur'ani a cikin wannan aya din akwai kalmomi ɗaiɗai akalla guda 129 sannan akwai haruffa letters guda 551 muna zaune a tsangaya an ba aiki sai mu yi ta irga ayoyi da haruffa da kalmomi a yi ta yinsu wane kai irga kaza wane irga kaza a cikin wannan aya din akwai haruffa guda goma sha biyu daga cikin huruful hija'iyya wanda guda goma sha biyu sun maimaitu a ayar nan fiye da kowace aya a cikin dukkan ƙur'ani misali alifon akwai guda 108 a cikin wannan aya ta bashi din ba'un don haka babu wata aya da ke da alifin 108 sai wannan ba'un akwai guda 23 a cikinta babu wata aya da ke da wannan adadin sai ita misali ta'un akwai guda 30 babu wata aya da ke da ta'un guda 30 sai wannan sa'un akwai wanda suka fita sai wani harafi bayan nan dalun ko misali jimun akwai wanda ya fita so dalun akwai guda goma sha bakwai wannan misalai kawai nake baku a cikin nan babu wata aya da ke da dalun goma sha bakwai sai ana. so harufa waɗannan misalai ne guda goma sha biyu sun maimaita a cikin ya ayyu da amanu idza tadayantum bidainin da dukkan qur'ani babu inda suka maimaitu kaman a cikin ta ita kadai to a cikin alhuruf alhijaiya guda 28 ita kadai tana da maimaicin guda 12 fiye da kowace aya a ƙur'ani huruful hija'iyya nawa guda 28 wace aya ce ta kawo huruful hija'iyya dukkaninsu a ƙur'ani aya ɗaya amma dukkan huruful hija'iyya alifun ba'un ta'un sa'un jimun har zuwa ya'un na ƙarshe a wace aya ce da duka aka kira su babu a ƙarshen suratul mujadila wannan kai tsaye zan fada a cikin ali imran aya ta nawa na to arama kawo ta bismillah kawo ta ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم hmm. والله عليم بذات الصدور wannan cikin suratu ali imran aya ta 154 a cikin wannan aya jazakallahu khairan dukkan huruful hija'iyya letas na arabic harufan nan alifun ba'un ta'un sa'un har ya'un kowanne ya fito a cikin ayar ayoyi biyu ne a ƙur'ani ke da wannan martaba din yanzu kun kawo ɗaya ta ali imrana 154 akwai ta biyu ɗazu bakin aran ma faɗa to karanto ta muhammadun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 فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما cikin suratul fatihi aya ta ƙarshe ko ko kuma a ce ta 29 waɗannan su ne ayoyi guda biyu a cikinsu dukkan letters na arabic alphabet na arabic abcd na arabic alifin ba'un ta'un zuwa ya'un dukkaninsu sun fito a ciki letters ɗin guda 28 ne na arabic suna cikin suratu ali imrana aya ta 154 gaba ɗayansu sannan kuma suna cikin suratul fatih aya ta 29 ta ƙarshe gaba ɗayansu amin a ƙara ko a ci gaba da karatu in kuma aka ce za a ci gaba karatun ba zai yi ba sai ku zaɓi ne ko mu yi karatu ko kuma a tsaya a wasa muku kwakwalwa ya ayyuhal ladina amanu wannan ita ce ake cewa ayatu dain wato ayar bashi duk wannan tsawon ayar da kake gani tana bayani ne akan mu'amala bainal khalq mu'amalan da ke tsakanin halittu akan bashi gaba ɗaya tsakanin wane da wane aboki da aboki makwabci da makwabci duk abin da ya faru na bashi wannan aya duk tsawonta nan akan al'amarin bashi take magana shi yasa musulunci is a complete religion ka duba wannan duk wannan bayani wai hatta don mu zauna lafiya akan bashi ba a bari mu yi aiki da dabarar mu ba sanda aka karantar da mu yaya za mu yi yarjejeniya na bashi yaya za mu kulla bashi me za mu yi a lokacin yin bashi abubuwan da suke sa a yi bashi akwai su kamar haka na farko akwai cinikayya shine na zo wajen ka zan sai waya nawa ne ta dubu ɗari to za ka iya bani zuwa ƙarshen wata na biya e sai ka bani waya ɗin akan zan biya ƙarshen wata sunansa bashi na biyu aiki ne wayarka ta lalace sai ka je wajen mai gyaran waya sai ka ce a dan gyara mun wayan amma ba kuɗi in an samu kuɗi zan biya nawa ne kuɗin gyaran naira dubu biyu ne sai gyara maka akan za ka biya shi zuwa lokaci kaza shi ma sunansa menene bashi kaga bashi ne a cikin me a cikin aiki wancan bashi ne a cikin me a kasuwanci sannan ana iya samun bashi a sadaki ya auri wance ya amince zai biya sadaki dubu ɗari amma zai bayar ranar 27 ga watan ramadana kun amince eh waliyi ya amince ta amince na'am ta amince sunansa shi ma me sunansa shi ma bashi na hudu daga cikin bashi shine kudin kake nema tsagwaransu su shine a rama taimaka min da bashin naira dubu hamsin idan allah ta'ala ya sa muka je karshen watan nan zan biya ka wata rana ranar 29 ga watan ramadana za ka biya e zan biya sai a rama mai bani shi ma sunansa bashi so da haka shi bashi yana da nau'uka kala-kala mafhum tayyib so kula ga wannan duk waɗannan bashi sun shiga ciki Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuke da imani duk inda kaga an kira masu imani to akwai umurni ko hani ko kuma umurni da hani so da haka a cikin ayan nan akwai umurni kala kala kuma akwai hani kala kala duka kan al'amarin bashi idza tadayantum ay ya amanu li imanikum idza tadayantum ya ku jama'a masu imani dalilin imanin kunan nan idza tadayantum bidainin ai idza dayana ba'dukum ba'dan idan sashin ku suka ba wa bashi sashin ku suka ba wa sashi bashi to ila ajalin zuwa ga wani ajali musamma ajalin musamma shine ila waktin mahadudin zuwa ga wani lokaci da aka haddade shi shine ko awa kaza ko kwana kaza ko sati kaza ko wata kaza ko shekara kaza shine ajalin da aka kira shi yasa addain akwai addain ila ajalin musamma akwai addain ila ajalin ghairi musamma akwai addain biduni ajal akwai bashi da ke da date da za a biya deadline na biyansa akwai bashi da an amince za a biya amma ba a sa deadline ba akwai bashi kuma da gaba ɗaya ba maganan me det ɗin gaba ɗaya to bashin da ba maganan det sharaɗi ne gabanin arabu a biya kuɗin a wanda sani da yana tallan cincin a tashan mota idan ya zo sai same ku a cikin mota kun cika sai ce ga bashin cincin duk mai so ya karba ma gabanin mota ta tashi za a biya za ka iya karban bashin amma before direba ya zo ya kiɗin mota to za a biya bashin <laughs> <laughs> ina dan makaranta zan kowa makaranta lokacin zan yin shiga mota daga garinmu zuwa to za ka ga musamman ya zo ni har sha'awa nake na gan shi hausa bata ishe shi ba zai ce ina sai da cincin cincin ne bashi duk wanda ke son bashi ya karbi ko nawa ne amma gabanin a tada mota za a biya bashin so kaga bashin ka kai ajalin ka ai takaitacce ne shine before direba ya zo mota ta cika ka biya <laughs> ban san wani irin feba aka maka a wannan bashin ba ba zan da ya ce ba a taimake ka ba amma ban san wani irin taimako aka yi ba <laughs> so da haka idan za a yi bashi zuwa ga ajali musamman faktu Buhu ku rubuta kalmar faktu Buhu nan daga kitaba ne kuma fi'ilul amr ne wa fa'iluhu damirun mustatirin taqdiruhu antum faktu Buhu antum ku ku tabbatar an rubuta bashi din nan rashin rubuta bashi a yau yana cikin abin da yake kawo yawan rikici akan dukiya yadda ta yi yawa sai a ba mutum bashi wani idan ya karu bashin ya ce in ya samu daman biya ba zai biya ba sai ga al'amari ya kai zuwa ga kotu a je kotu babu any evidence da zai tabbatar da an bashi bashi shi sa duk abin da addini ya karantar in mun yi za mu zauna lafiya idan ba mu aikata ba za mu yi da na sani don haka ila ajalin musamman faktubu zuwa ga ajali wanda yake sananne to ku rubuta shi Allah ya ce wal yaktub bainakum katibun bil adl wal yaktub wannan lamun wani iri ne lamun ne lil amr lamun ne na umurni Allah yana umurtan mu amma me yasa aka daure ta kuma to saboda ta zo bayan wawul, dalilin zuwan lamul amri ba adalwa sai aka ce wal yaktub sai aka daure ta amma lamun ne na umurni imperative tense ne command ne ake bamu wal yaktub bainakum wanda zai rubuta ai wal yaktub bainakum ai fi qadiyatikum wanda zai rubuta tsakanin ku cikin qadiyar ku shi katibun mai rubutan ya rubuta da me bil adil ai bil istiqama ya tabbatar abin da zai rubuta daidai ne kada wani ya iya rubutu wani bai iya ba ya zo rubuta ya rubuta shirme ne ana iya wannan saboda lalacewan halayen mutane wanda Allah da ya halicce mu ya fi kowa sanin halin mu Shi ne wani zai zo ya samu wani ya karbi bashin dubu ɗari sai su haɗa baki da mai rubutu to ka rubuta tun da shi bai iya karatu ba daƙiƙi ne to ka rubuta na bashi ya ban bashin dubu goma ne kai kuma idan aka tafi zan baka dubu ashirin saboda ba abin da ɗan adam ba zai iya ba ai ana iya ko shi sa Allah ya ce yayi bil adil ya samu istiqama yayi adalci abin da zai rubuta saboda halayen mutane wani ma makaho ne bai san me aka rubuta ba in ba a ja hankalinmu ba kuma sai a cuce shi ke sa Allah ya ce wal yaktu bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun kada ya kishi mai rubutawa ay yaktu bai rubuta kama allamahu Allah kamar yadda Allah ta'ala ya bashi ilimi dan dukkan ilimi daga wurin Allah ne to idan ka zo rubutawa sai ka rubuta gwargwadon irin irin basira da ilimi da Allah ya baka so abin da ake nufi in an ce ilimi da basira sai ka zama mai tunani bifo ka yi rubutu sai ka rubuta wane ne ya ci bashin wane ne aka ci bashi a wurinsa sannan sunayensu dole ka samu daidai yanzu ka gan aka ci bashin aran abdullahi zariya dubu ɗari da aka zo rubuta sai aka rubuta isa ali ibrahim to ka gani za a biya to shi sa kama allama hulla sai ka bincika abinda baka sani ba kuma ka yi tambaya yadda allah ya umurce ka a ilimi in baka sani ba ka yi tambaya in baka iya spelling sunan ba ka yi tambaya sannan adadin kuɗin ka tabbatar yana ciki dad da za a biya a rubuta shi in an san ranar a sa ranar da kuma kwanan watan ranar da kuma watan da kuma shekarar duka ya shiga falyaktub wala ya aba katibun ayyaktuba kama allamahullah duk ya shiga cikin kama allamahullah so shi sa ka'ida idan za ka ga template da ake na rubuta bashi za ka ga akwai categorical statement wanda ba inda za a samu wata shubuha ko a ana musu magana ce daga kaganta kasan kawai gabar ta kalla ba ta karkace ba <laughs> sannan fal yaktub sai ya rubuta wannan lamul din wanne ne ita ma lamul lil amri ne me yasa aka daure saboda fa'un din da ya zo gabanin ita falyaktub ya rubuta wal yumlil alladhi alayhi alhaq wal yumlil yumlil wannan daga wace karma ne imla to ina hanza din <laughs> shigan wawun babu inda wawun ta shiga nan ustazu sai dai yanzu aka saka ta wal yumlil ay yu din wal yumlil wannan ya'un kuma aina third person singular ne na ga'ibun ne kuma hanzan ƙarshe ne ƙa'ida shine da al'imla'u da al'imlalu duka ma'anarsu ɗaya ne wannan daga imlal ne ba imla'i ba imlal da imla'un da imlalun duka ma'anarsu ɗaya shine ana dictating abu kana rubutawa so da ka ce imla ɗin fassaran imlal ne amma dukkaninsu spelling bambancin su ɗaya hanza ne ɗaya ƙarshen lamun ne amma ma'anar su ɗaya ne so don haka falyum lil daga imlal ne so don haka sai a falyum lil allazi alaihi alhaqqu wanda haƙƙin yake kansa wa kenan debtor wanda ya ci bashin to sai ya dictating haƙƙinsa ne ya faɗa don ka'ida wanda ya ci bashi shi yake faɗan mai za a rubuta ni muhammadu ibrahim na ci bashin alhaji muhammadu ɗanladi na kuɗi naira dubu ɗari yau ranar juma'a sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai bayan sallar la'asar a cikin masallacin annur a lokacin da na ci bashinsa ina sanye da kaya launi kaza da kaza shi ya bani kaya launi kaza da kaza ne a wurin a daidai lokacin da ya bani yana ma murmushi har ya daga waya ya duba shine musalsalin kulma ala wasfin ata to duk abun da zaka rubuta ya fito da abun fili in ka rubuta ba ka yi laifi ba shi wanda ya ci bashin shi zai fada ba wai wanda ya bada bashi ba saboda me ai al-iqrar aula min shahada idan kai ka ce kaza ne to karfin hujjan kaza da ka faɗa da bakinka fi a ce ina shaida saboda kai ka faɗa kai da ka karbi kuɗin shine waliyattaqillaha rabba yayi takawa zuwa ga Allah jiya mun yi magana akan takawa yayi takawa zuwa ga Allah wajen diktatin abin da za a rubuta don. wala yabkhas minhu shay'a ai wala yanqus minhu shay'a kar ya tauye wani abu kasan dan adam da dabara wani zai yi kokari ya yi dictating amma idan abin ya ja kwana ba za a gane me ake nufi ba ya ce ni ne na karbi dan bashin dan kudi a hannunsa na sha mai a mashin dina kai kasan dubu ɗari ai ba na shan mai ne take ba kudin mashin ne wannan akalla dai sakan hannu za a saya to ya ce na karbi ɗan kuɗi ne da zan sha mai a mashin sai bari a haka a yaka zo kudin man mashin sai duba nawa ne yake full tank nawa ne kudin full tank a mashin da Allah eh na wani ya ce dubu ɗaya wani ya ce dubu biyar ba ku yi adalci ba za ku sa ni ɗauko mashin ɗina fa daga gida yawwa mashin kala kala amma nawa ne mashin gaba ɗaya kudin sa da za a sha eh to mu ce dubu hudu to kaga an baka dubu ɗari ka ce ɗan kuɗin man mashin sai aka samu full tank ɗin dubu hudu ne kaga an sa alƙali a wahala shi sa Allah ya ce wala yabkhas minhu shay'a fa in kana alladhi alayhi alhaqu idan ko wanda ya ci bashin nan safihan ya kasance ba ni san cewa me fasaran safi ku ka faɗa ban faɗa ba ko ku faɗa ya shiga karatun sosai kaji suna ta cewa wai wawa wawa kuke faɗa ko to ni dai na ce wanda bai da wayo sosai mm. wanda bai da wayo ba wawa ba wanda bai da wayo da yake mu mun yi karatu gaban dattawa in an zo karban faɗan kalma da yadda ake gaya mana daban ne eh, sai an zaɓi kalma in mu da sai a ce ba gaskiya ya faɗa ba in ka samu ɗalibin zamani sai ce ƙarya yake kai sai ya nuna ya tsaye ce ƙarya yake amma an ka je gaban da ta sai su ce ba gaskiya aka faɗa ba <laughs> wani mai halinsa sai ya ce akwai ayat tambaya sai ya yi shiru in ka samu ɗan duniya sai ya ce me ɗan menene a ni dai ban faɗa ba to fa in kana alladhi alayhi alhaqqu in wanda ya zama wannan haƙƙin ke kansa da bashi safihan bai da wayo la yastati an yusarrifa al-ashiya' ba zai iya sarrafa abubuwa da zai diktetin ma a rubuta ba don akwai da za gan su haka suke yanayin su sai ga mutum bai da wayo ba zan da ya kira wawa irin naku ba in ya zama bayi da wayo sai ga abu mai sauki ba zai iya yi ba akwai matashin da na sani shekaru kamar ashirin da 'yan kai da suka wuce a dai kwaminitinsu su babu wanda ya kai shi arziki amma ba iya lissafin ma abin da ya mallaka in ka bashi calculator ka ce ga dubu ɗari da hamsin ga dubu tamanin ya haɗa ba zai iya yi ba amma kuma babban miloniya ne amma ba zai iya yi ba kaga hukuncin Allah <laughs> kai ga tsabar wayo kamar dila amma in kai wasa duk aljihunka a fashe suke aljihun ma a fashe yake sai ka ga wani babu dabarar amma wallahi kana jin sai ka ga shi ko kudin ma ba zai irga ba amma kai ba calculator zaka buga total ka hada sai ka fada amma buɗe baki sai an taimake ka kuma ga kada ƙarfi kamar jakin me sayarwa a ma mai faɗa wannan mabani na faɗa ba <laughs> to haka Allah yake abinsa wani lokaci sai ba wani abu wani abu sai ka rasa yanzu da Allah ta yi aka yi wane ya mallaci kaza da Allah wai ta yi aka yi ne wane ya kaza ni I can to amma Allah baya shawari da kowa in zai yi baya shawari inda yana shawari da an ce za ba a ran hadda da wani ya matsa gibi ya ce don Allah kar a bashi a bashi da kiki da Allah a bashi fatiya da kuliya yana ya ishe shi <laughs> amma Allah baya shawari da mutum in zai yi duk abin da Allah zai ba wani baya shawartar wani abin da ya ga dama yake yi kuma babu wanda isa ya kalubalance shi kuma duk abin da Allah ya is final babu wata kotu ta da za a kai kara wurin Allah fa in kana lalle alaihi alhaqqu safihan in bai da wayo au da'ifan ko iya da rauni rauni na iya magana rauni afuwan na ji ko rauni na tabuwar hankali ko rauni na karancin shekaru an ci bashi wa yaro don a masa wata hidima bifo kudin hayan shagon mahaifinsa da ya rasu a biya a ya so a biya masu bashi din shine da'ifan raunin shekaru ko raunin hankali ko raunin jiki aw la yastati'u ko bai da ba zai iya ayyu milla ya rika dictating yana faɗa ana rubutawa ba saboda me saboda kaman kurma ne ko bebe ne shine ba zai iya faɗa ba huwa to shi din falyum lil waliyuhu bil adl to waliyinsa da ke tsaye kan al'amuransa sai ya zo ya rika faɗa ana rubutawa amma shi ma yayi da me da adalci kar ai abin da zai kawo rikici bashi an karba yayi magana na an karbi bashi wastashidu shahidaini min rijalikum sannan ku nemi shaidan ai utulubu shahidan min rijalikum ku nemi mutane biyu mazaje daga cikin ku su zama shaidu in an ce rijal to dole sai wanda ya kai shekarun balaga ake ce masa rajulun wanda bai balaga ba a ce masa rajulun da wannan malamai suka ce shaidan sai an samu mazaje biyu da suke balagaggu wanda suka kosa ba za a ɗauko yaro ɗan shekara bakwai a ce kai ne shaida ba shi daga an gama ka saya masa ice cream da balan-balan in kai koma da shi gefe kace ka ce ba a ci bashi ban yau sai ce ba a ci bashi ba in kai magana sai gudu gida sai dauko balan-balan ɗinsa ba shikenan ba so ita shari'a saboda kar a shiga rikici sai ta dora hukuncin akan masu hankali da suka balaga kaga mutum ya zo dai da gemun sa irin na aran ma ya zauna ba za ka ba ice cream ko balan ya canja magana ba Ka san babbar magana ne ba zai daya ba amma yaro karami ai zai ce maka ya manta an ci bashi shi mm. ai ba a ci ba ko mm, ba a ci ba a an ci ma ne ce in mm, an ci duk yadda kai da shi haka zai juya kuma bai wa kowa laifi ba a wurin Allah ma bai da laifi ce sa Allah ya ce kar a sashi a ciki a bar wanda suka balaga su shiga a samu mutane biyu min rijalikum daga mazajen ko rajulun daya biyu rajulani min rijalikum jam'i ne na taksir shahidai ne shahidin guda ɗaya shahida ne guda biyu wastashidu shahidai ne ya zo a matsayin maf'ulun bihi ne tun da iya daga cikin asma'ul hamsa ko musanna ne yunsabu biliya'i wa yujarru biliya shi sa aka ce wastashidu shahidai ne min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini in ba a samu mutane guda biyu mazaje ba to fa rajulun sai a samu namiji ɗaya ko Wamura ni da mata biyu su ma mata biyun waɗanda suka balaga ba 'yan ƙanana ba shi zaka ce a tani in an ce imra'atun to ta kai munzali min mantar gauna mina shuhada daga cikin waɗanda kuke da aminci da su daga cikin shaidunku ashe a nan ma za a yi shaidan sai an samu wanda yake adali ne wanda yake cikakken adali wanda ba zai canja magana ba sai a same shi malam Muhammadu na'am da Allah muna so ka mana shaidan kaza sai wanda aka ga adali ne amma ka ga wani dan duniya kar ku shi kuna saka dan duniya an gama agreement an koma gefe aka kira shi a waya kana ina kaza to da Allah mu haɗa to wajen garki makir ma ko ta magana in aka cire dubu ashirin aka bashi wani wani in rikicin miliyan hamsin ne wallahi a dubu ashirin sai ya canja sai zo gaban alkali ya zauna a ce tsakaninka da Allah an ci bashi ya ce wallahi tallahi billahi ba ci ba ka san babu shaƙi a rayuwa kamar mutumin da zai kalli idanka kai ka san ƙarya yake shi ya san ƙarya yake idanka ya san ya ga idansa yana da yaƙinin ƙarya ne kuma ya kalli ƙwayar idanka ya ƙarya so amma ƙaryatan wannan shine professional in ba professional ban yana zagaya dan sun koyar da kai amma asalin professional sai maka haka cikin ƙwayar idanka sai wani haka sai ya faɗa ya ƙeƙashe ce wallahi ya ce maka wallahi da layi billahi kuma kana da magana <laughs> ai ɗan duniya Allah ta'ala ya gyara halayen mutane Allah ta'ala ka gyara halayen mu duk wani fa abin da Allah yake bayani ya san halin mu ne saboda Allah da ya mu yafi kowa sanin mu hmm. an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra in ba maza biyu a samu mace ɗaya namiji ɗaya da mata biyu saboda idan ɗaya ta samu mantuwa ko ta ɗan kauce hanya to ɗaya za ta tunatar da ita saboda su mata a kone abu ɗaya Allah ta'ala ya halicce mu ana iya samun mace tafi namiji ilimi ana iya samun mace tafi namiji imani ana iya samun mace tafi namiji hangen nesa ana iya samun mace tafi namiji damuwa da addini tafi shi gaskiya tafi shi adalci amma duk da haka sunanta na mace nan fa mace ce akwai abubuwa na naƙisa tu wa dinin tare da su yadda kai za ka iya zama ka danna abu a zuciya mace ba ta iya in ka sa mace alƙalanci daga an shigo za a yi ce ga wanda take tana yin wannan ba ta wannan ga alƙali ya ce ga inda yake ai magana ta ƙare. an taɓa yin wata mace alƙali tana zuwa suka zauna ta ce i admire this one but not this one to kaga ai magana ta jika <laughs> in kai aka ce ba a admiyarin ɗinka ba ai kasan ba za ka kai labari ba wala ya aba shuhada'u idza ma wala ya aba shuhada kada shaidu su ki idza ma idan an kiraye su don su zama shaida a bashi ko kuma an samu saɓani a bashin don su zo su ba da shaidan abin da aka rubuta kar su ki in aka neme ka shaida matukar shaidan da aka nema din nan na gaskiya ne kar ku ƙi da allah muna so mu ɗan yi cinikayya zan sayi mashin ɗin wane ne a'a zan sayi gonar wane ne a'a zan sayi kazan wane ne da allah muna son malam muhammadu da malam ibrahim musa kuma na shaida karka ce ani ba na yin shaida allah ya ce wala ya aba shuhada matukar abin da aka yi na kasuwancin ka yadda da shi ba ka da ayat tambaya karka ƙi shi sa allah ya ce wala ya aba shuhada idza ma du'u wala tasamu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajali wala tasamu kar ku yi ƙasa a gwiwa an taktubuhu ku rubuta sagiran ko da bashin kaɗan ne aw kabira ko babba ne saboda duk ƙanƙantan wani abu a wajen wani babba ne yanzu ka samu babban ɗan kasuwa bashin naira miliyan ɗaya ba wani abu ba ne wani ma idan ya baka bashin ya manta amma yanzu ka samu talaka wani aka ce masa zai mallaki miliyan ɗaya kamar ka zo ka ce masa gashi nan a filin aljanna ne kiyama an ce shiga aljanna saboda mai saboda bai taba sauwar a duniya zai mallaki miliyan ɗaya ba tsoron da ka zo ka ce ya mallaka me zai ji sai ya ji daɗi don haka allah ta'ala ya ce kar a ƙi rubuta babba ne ko ƙarami ila ajali zuwa ga ajali zuwa ga deadline da aka ce za a biya bashi da zalikum aqsatu inda allah wannan shi ya fi zama mai adalci a wurin Allah alƙisto ai al'adil shi ya fi zama adalci wa aqwamu shahada kuma shi ya fi zama ƙarfaffiyar shaida shi ya fi zama duk bashin da aka rubuta aka samu shaidu ya fi ƙarfin shaida shi za ka ko agreement ne na renting gida sai a ce a samu akalla witnesses guda me guda biyu shaidu guda biyu witnesses saboda za ka yi renting gida a ɗaki za ka ci bashi in a abuja ne ko dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya in a garuruwan mu ne can ko dubu ɗari ko ɗari da hamsin gwargwado yadda ya kasance to sai kaga an ce a samu shaidu su sa hannu shine wa aqwamu lishahada kaga aqsatu inda Allah ya fi adalci wa aqwamu shi ya fi karfi akwai aqwam akwai qiyam akwai qayyimun akwai aqwam aqwam to shi ya fi karfi lishahada na shaida wa adina shine mafi kankantan Allah tartabo da kada ku yi shakku in an rubuta zai wahala shakku ya shiga ciki wani yana da wankakkiyar zuciya sai ma ya baka bashi ya manta in ka zo biyan sai ce ya manta nawa ne kudin ya ce wala ba zai tuna ba saboda mai iya da wankakkiyar zuciya duk abin da ya bayar ya manta ya yi fari kuma ya yi alheri ga can daga zuci ko me ya baka ba shi tunani ai yabo ne ya yi fari kuma ya yi alheri ga can daga zuci ko me ya baka ba shi tunani in ya baka ya manta ko bashi ne ko kyauta ne ya manta sai dai kai ka tuna kai in kamar alheri baya manta shi in ya maka ya manta illa an takuna tijaratan sai dai in kuma kasuwanci kuke saya da sayarwa hadiratan wacce take a halasce to tudiruna ha kuma wanda kuke tsakaninku kawai ina sai da kayana na buɗe shago sai ka zo ka kana so buhun shinkafa na ce ma kuɗin ka bani sai ka to ba damuwa za ka bayar shikenan sai ka cire kudin sai ka miƙa sai na baka buhun to anan ba sai an rubuta ba amma ko anan aka rubuta babu laifi a matsayin mai a matsayin receipt shi yasa Allah ya ce illa an takuna bai fa laysa alaikum junahun Allah taktubuha anan babu laifi gare ku in ba ku rubuta ba amma anan ma in na rubuta na ce ok bari a rubuta maka receipt ka sayi buhun shinkafa adadi kaza akan kuɗi kaza a saka hannu a yanka a baka evidence na shaida shikenan yayi in kuma kace a bana bukata shikenan yayi shi sa Allah ya ce anan ba wajibi bane wa ashidu idza tabaya'atu idan kuna harkan kasuwanci kuna iya neman me shaidawa a samu shaidu su shaida amma ba wajibi ba ne in kasuwanci ne kawai an rubuta ya yi na zo na sai abu a wurinka naira ɗari na ajiye na ɗauki ashana na tafi ba shi kenan ba biro nake bukata nawa ne wannan naira ɗari biyar ne oke ba ni shi na miƙa maka ba sai an yi receipt ba saboda fiyayyen halitta shi kansa ya sayi abubuwa da ba a samu shaidu ba saboda mai saboda take zai miƙa a bashi so anan babu damuwa wala yudarra katibu wala shahid kalman yudar yana zama yudarira ko yudarara in ka ɗauki ɗaya sai ya zama yudar sai ya zama fi'ili ne ma bi katibun fa'ilun in ka ɗauki ɗaya yudar kuma sai ya zama fi'ilu mudari ne mablilil majhul katibun kuma na'ibul fa'il so da duka malaman qur'ani sun fassara wala yudarra katibun wala shahid kada a cutar da mai rubutu da mai shaida ko kuma wala yudarra katibin wala shahid kada mai rubutu ko mai shaida su cutar da wani duka ya ta'allaka ya aka gina kalma din ne kuma kowanne zai dauka a luga wa in taf'alu in ku kun cutar da mai shaida ko mai shaida ya cutar da wani ko mai rubutu ya cutar da wani ko an cutar da shi fa innahu fusuqun bikum wannan ya zama fasikanci ne daga gare ku wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah ku zama masu cikakkiyar takawa wa yu'allimukumullah Allah zai ba ku ilimi ai asalin dan adam asalin dan adam jahili ne asali al al-aslu shine mun zo ba mu san komai ba duniya haka aka fito da mu a cikin iyayenmu karama ba mu san komai ba wallahu akhrajakum min أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون النهال آية سبعين تقص Allah ta'ala yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fito da ku a cikin iyayenku ba ku san komai ba yace la ta'lamuna shay'an ba abin da kuka sani fitowar mu duniya ba mu san komai ba hatta kama nonon iyayen mu san da aka koya mana sai an matso da kai an kama bakin ka an sa tukuna sai ka fara koya waje azala kuma sam'a ya sanya muku kunne wal absara da ido wal af'ida da zuciya da kwakwalwa la'allakum tashkurun dan ku gode masa ba dan ku yi sharri da waɗannan ba dan ku yi godiya Allah ya muku shi yasa wa yu'allimukum Allah duk ilimi daga wurin Allah ne kuma ayan nan ke bayyana cewa takawa na ba da ilimi wattaqullaha wa yu'allimukumullah in kun yi takawa Allah zai ilmantar da ku takawa na bada ilimi in dai kana da bin Allah to Allah bai cika kunyatar da kai a harkan karatu ba ba laifi ka samu jaraba wata ta amma dai a ce wai ka zama daƙiƙi insha Allah ba zai yiwu ba wallahu Allah bi kulli shay'in akan komai alimun mai ilimi ne subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa barakatuh اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا illa ya yan uwa ku sani Qur'an mai sarki saƙo ya zam daga jalla madaukakin sarki zuwa ga bayi dan sha'anan su yayi sauki da nufin su bi shi gaba